جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم صباح الخير أستاذي صباح الخير يا أم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يونا وطن شاور شاور to yau juma'a sha uku ga watan jibada thaniya hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam shekara dubu ɗaya da da da hudu arba'in hudu kuma shida ga watan ɗaya shekara ta 2022 ya sauraba mu da da karanta wannan littafin tun bara ko? Tun ashirin da uku an saba ne sai a hankali rana ne da muke karatu shi wannan littafi shakhsiyatul muslim kamar su islam fil kitabi was sunna na babban malami a doktor ali alhashimi allah ya masa rahama littafi da ke bayanin yadda ya kamata musulmi ya kasance a rayuwarsa ta yau da kullum a karatunmu da ya gabata muna magana akan almuslimu ma'a auladihi musulmi tare da 'ya'yan shi ya ya kamata musulmi ya mu'amalanci 'ya'yan shi inda mala ya mana shimfiɗa mai kyau gare da matsayin 'ya'ya sannan kuma ya biye da bayani akan yadriku mas'uliyatul kubra qira'a auladi wato yakan kula da mas'uliyarsa mafi girma wajen abin da ya shafi tarbiyyar 'ya'yansa ko babu komai yana da gamsuwa da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ce dukkanin ku wata ne kowannen ku za a masa tambaya dangane da kiwon da za a ba shi. gaban karke da muka kwana shine mala yake mana magana akan shi musulmi yana kula da jau gida da irin yadda 'ya'yan shi za su taso a gida ko babu komi wato gida kenan ne ainihin sheka na farko wato inda yara suke tasowa a ciki a nan ne kuma suke samun wato ake samun rassa kuma a nan ne ake rainan kwakwalansu ake rana ake rainan jikunansu kuma ake rainan wato wato hatta ruhinsu wannan gabarin muka kwana a kai da fata abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu dada kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu aiki da abin da muke faɗa da abin da ake bari ma malam ya ce yastakhdimu fi tarbiyatihim abra al asalibi wato shi musulmi na kwarai kullum yakan yi ƙoƙari ya amfani da uslubi mafi ƙullewa, uslubi mafi kyau uslubi mafi nagarta wajen tarbiyyar 'ya'yan shi malam ya ce walwalidil muslim hasif wato uba wanda yake musulmi kwararre wanda ya ansa sunansa na uba ya ce wa ne bil walidi wato kullum minal walidai al'ab um. ya ce idan na ce mahaifi a nan musulmi abinda nake nufi ya ce ina nufin dukkanin iyaye ne wato uba musulmi da kuma uwa musulma ko da yaushe daga cikin mas'uliyarsu nafsiyya ce a atfali yakan yi kokari ya gane nafsiya ya gane hatta ɗabi'a na yayin shi duk lokacin da Allah ta maka baiwan ƴaƴa ɗanka ya wuce ɗaya suka kai biyu suka kai uku suka kai hudu to za ka ga kowane mutum kowanne cikinsu za ka ga yana da irin nafsiyya shi wato yana da irin wato yana da irin ɗabi'arsa haka ne ku in baiwa ce za ga kowa na da baiwan da Allah ta'ala ya mashi wanda ya bambanta da baiwan da ya mata uwansa za ga kowa yana da ɗabi'a wanda ya taso a kai wanda ya bambanta da ɗabi'ar ɗayansa ɗan uwansa to shi uba wanda ya sa sunan uba ko kuma uwa wacce ta sa sunan uwa to takan lura da nafsiya takan lura da dabi'ar kowanne cikin yayarta fa yuhsinu ta'atti ilaiha sai kyautata ta ina zai kullo ma wannan wa tawaggal fi awamilha safiya albari'a kuma yakan yi kokari ya gaya zai ribanci wannan wato rai wacce take tsarkakakka wanda ba a santa wato ba ta saba da wani ɓarna ba kubatacciya mustakhdiman fi sabili siyagatiha wanda zai ta kokari yana hidimta ko yana kokarin amfani wajen jawo wannan zuciya jawo wannan rai bi mana jawo wannan yara wato yana kokarin abara al-asalib yakan yi ƙoƙari ya ga wata hanya ce ko wata uslubi ce mafi billewa mafi kyau wanda zai amfani da ita wajen fuskantar da wannan yara innahu yatahabba ilayhi bi shattal wasa'i na farko yakan yi ƙoƙarin soyarwa kansa ga 'ya'yansa wato ta hanyoyi mabambanta wato hatta ko da matsala ce ta da'awa duk lokacin da kai sakaci ka riga kai bakin jini a gaban dalibai to ka samu matsala karatun ka samu matsala haka ne ko haka na mai dawa duk lokacin da ya abin da ya riga ya fita wa mutane a rai to ɗabi'a na mutane idan ba su son ka to ba za su so abin da ke tare da kai ba abu ɗaya ne kawai yake da karaman da ko ba a son mutum shi in yana da shi akan so shi da shi shi ne kuɗi ko duk iyayen da ake ma mutum in yana da kuɗi ko ba gore ba zai iya kira a za a so shi da shi kuma za a karɓa haka ne amma abin da ya shafi wani baiwa ba da kuɗi ba za ka ga in kiyayya ya riga ya gabata to wannan baiwan naka mutane ma za su rinka gudun ta ba za su amfana ba za su karbe ta ba wannan za su amfana da ita mene dalili saboda kiyayya ya riga ya shiga haka ne jama'a to hatta wajen tarbiyya duk lokacin da yaro ya riga ya fahimce ka abu kai ka ƙi jinin shi ne ba ka son shi ne wanda kake so to jawo shi yana da matsa yana da wahalar shi yasa a nan malam ya ce yakan yi ƙoƙari bayan ya san ɗabi'ar kowa to yakan yi ƙoƙari ya gaya za a yi ya soyar ma da kansa ya siyar da kanshi ga wannan yaron yaron ya so shi ina ba da mun gani domin san da yaron yake mashi shi zai sa in ya ce mashi bari ya bari shi zai sa in ya ce yi ko da a yanzu yaron yana kallon ana takura masa ana masa ana matsa masa to dan nan gaba kaɗan zai gane cewa ba takura ba ne ba matsi ba ne da kan zai ranka baka adda Allah ya ji kanka dan ya fara ganin amfanin takuran da kai masa ina fata mun gani malam ya ce min yadda ko ake sai da kai ga mutum ka samu karɓuwa a wajen shi mana ya ce fayyadinu min mutum ya ranka kusa da yaya yadinu min shi ya ranka kusa da su kuma ya ranka umartansu suna kusan tuba gare shi wa yura'i mustawahum kuma ya ranka kula da mustawansu matakinsu na rayuwa al'akali wajen kaifin hankalinsu wa zamani sai ma ranka lura da zamaninsu fayula'ibuhum ya ranka wasa da su wa yujamiluhum ya ranka mujamala da su wa yumazihuhum har ba ya ranka ba'a da su wa yasba'ahum min kalimatil muhibba ba ya ranka jiyar da su kalmomi wanda ke nuna soyayya wal isar ya ranka jiyar da su wasu kalmomi ko wasu ayyuku wanda ke nuni akan yana iya barin kansa ya fifita su akan wani abu ko da ko shi yana so wal hadabu ma tabtahiju bihi nufusihim haka nan zai rinka karkata yana bayyanar da abin da zukatansu zai rinka jin daɗi fa idahum yuhibbuna a sakamako haka sai kaga suna son sa suna kaunansa saboda zanga yana iya haƙuri da ci don ya ba su yana iya haƙuri da sha don ya ba su yana jawo su a jiki wani lokaci su ne ma suke zaune sai je zauna a cikinsu malam ya ce wa ya yaqbaluna ala sama'i taujihi daga lokacin da iyaye ko yaya suka su uba ko lokacin da almajirai suka su ɗalibai suka su malamansu za ga suna ƙoƙarin karɓan duk wani fuskantarwa da uba zai musu ko malaman da zai musu bilahfatin wa harara da gaske da kuma daɗi da gasken gaske wasu riƙin kuma da gaskiyansu suke karɓa wai za ku a tuhum lagu Cewa ya gari ɗa’an da suke mashi Wamci wamtithaluhum amrahu da ƙoƙarin bin umarninsa da suke yi na bi bi'ani min alƙalbi, har binnin zuciyarsa ina ba da magani. biyayya har binnin zuciya ne ba biyayya ne na ganin ido ba soyayya har binnin zuciya ce ba soyayya ce ta ganin ido ba ai muna iya bambance soyayya ta ganin ido da soyayya ta zuciya akwai wanda in ka gan shi ba ka san shi ba ma ka bi ta shi da ma fatan alheri ba ka mashi amma yan gashi shi ka jana Allah ya kiyaye ka ko ba ka bane yanzu mafi yawanci ba ka bake da shugabannin mu ba in ba su mai ta gulma ko ba ka ba amma ana cewa ga su ko ba ka ba aka ce ga kaza sai ka ga labari ya canza wannan son ba ta zo ne daga birnin zuciya ba ko ba ga wani ma shi yasa kana gani yana juyawa sai kuma zagi da batinci sai biyo baya ina fata mun gane wannan ne sai mala yake ce mana wa shattana ma baina ta'atin qa'ima al hubbi wato akwai bambanci sosan gaske akwai da'an da ya zan ya tsayu ne a kan soyayya walihtirami da girmamawa wata da mutuntawa wasiƙa da kuma yarda da aminci akwai bambanci tsakanin wannan soyayyan wa baina tsawacin qa'imatil anan alfi akwai bambanci tsakanin soyayya da ta zanta tsaye ne kan tsanani ko walƙahar da ranjaye wal da zalunci walin insiyagi zajire da kuma ɗaga murya da tsawa ina ba da mun gani akwai wanda in ya ce ai shiru saboda ana kaunan su sai ai shiru haka ne akwai wanda in ya ce ai shiru saboda tsoron bulalan shi sai ai shiru ko ba haka ne kaga akwai bambanci tsakanin ke to wanne ne ke dorewa wacce take dorewa ita ce soyayyar da aka yi ta wadda ta bullo daga zuciya duk su yadda ba daga zuciya take ba in wani dalili ne yasa aka so ta wannan abin tana gushewa to mutum zai fito da asalin kalansa asalin manufarsa a dangane da kai ina fata mun gane yadda za ku gane haka ko da a rayuwarmu na irin ta yau da kullum me yasa ake cewa da mai kuɗi da mai mulki ba gane mai soyayya shi na gaskiya ko ga wani ba akwai wanda kudin yakan sa a so shi dole akwai wanda mulkin yakan sa a so shi dole ko dai dan abin da za a lamusa a wajen shi ko kuma ana tsoron abin da zai biyo baya in ba a bi shi ba mun gane wannan ko Allah ta'ala ce bake ke sai malam yake cewa fal'ula soyayya ta farko wacce so da ƙauna da girmamawa ya haifar da ita wadda ta zo daga zuciya to za ka ganta da'imatin waƙida za ka ganta da wamamma ce kuma tabbatacce ce ba ta gushewa wasaniya ita kuma soyayyar da aka yi ta ta biyu ko ɗa'a ta biyu ɗa'atun mu'akkata hasha ɗa'a ce ta lokaci wacce take ba ta dadewa haka ne ko ba ka bai mulki lokacin da yake gadon mulki in yi daka tsawa sai a shiru ko ba wani in ya ce a bari sai a bari daga lokacin da aka ce ba mulkin bawa zai matsawa Da'ar me yasa dama aka yi masa da'a mulki kujera kudan yanzu babu Allah ya kiyaye marala ya ce irin wannan soyayyar da aka yi ta ko irin wannan da'ar da aka yi ta don dole don ana shakkanka don ana jin tsoronka sar'ana ma ta zo. landa zana ta gushe za ta zauna wacce talasha bi shawalin shidda dandana za a waye gari tsananin ko dalilin na gushewa ita ma za a waye gari a wato a neme ta a rasa wal anaf wal zajal wannan tsawon da wannan tsananin duk babu shi ko bi biha ilahi ko kuma ma a'a ba wai ba ta bane kwata-kwata a'a ta tafi wani wuri ne ba a ganin ta yanzu idan kai ma'aikaci ne ko da misali a ce an ɗan dakatar da kai akan kujeran da kake ko maka transfer akan kujeran da kake to wanda ke wajen suna nan suna kallon a kai yanzu ba za su karɓo ne wajen ka kuma duk alfarmar da kake jin kana da shi a lokacin da kake kujera ai ga taris nan da yawa muna muna muna muna mu'amala ko ba ko in kana kan kujera ka aika ka buga waya kawai sai a kiliyaran abu kafin ka zo ko ba ko amma yanzu sai dai kai ma ka zauna alfarma ko ba ko kuma ma tun da an san ba abin da za ka iya yi sai a kinki ko ba ka ne to haka rayuwar take to malam yana ba misali ne akan tarbiyya wato kullu abin da ake so a assasa wajen tarbiyyar 'ya'ya ya zan ba tsanani ba ba kaushi ba ba tsawa ba ina ba ta mun gani a'a ajawa a jiki kalmomi masu daɗi kyaututtuka marasa asali ina ba da mun gani. wato waɗannan shi ne zai sa sai ya zama mai tarbiyya ya samu karɓuwa a zuciyar wanda yake tarbiyyarsa da ba da magana sai zan yana masa da yana masa biyayya saboda kyautata masa da yake sai zuciyar sai ta karɓa ina fata mun fahimci wannan Allah ta'ala ya taimake ku ya yace wa qarya dhunnu ba'dun nas wasu daga cikin mutane zaka samu akwai wanda yake zaton anna tabassutul walid ba auladi uba ya rinka sakin fuska ga 'ya'yan shi wa mukhalatatihi iyyahu ya rinka mukhalada yana cakuɗe ɗeniya da su yahtallu bi abuwatihi fi a'yunihim wai zai sauke darajar shi na uba a idan su akwai da yake tsakanin shi da ƙananan yara sai tsawo saboda ba za su gan shi a matsayin uba wato shi yana kallon ba daidai ba ne a ce kuma kana uba yaro ya zo a gabanka ina ba da gani a cikin iyaye akwai wanda ke da wannan ra'ayi malam yake cewa wa yanzire bi maqam ko bi maqamu hutarbawi fi nazarihi ba wannan zai rakwa rakwa da matsayinsa na tarbiyya idanunsu malam yake wa hadha khata'un maha wannan kuskure ne tsantsan kuskure ka dauka cewa wai dan kai wasa da yawo ka ɗauka cewa wai don ka jawo yawon a jiki ina ba da mangani. wai zai sa ba zai baka matsayin uba ba wannan bai kamata ya dan uba da yan nan ba malam ya ce wannan kuskure ne fa inna hadal khulqul karim malam ya ce wancan ɗabi'u na karamci mai girma mala auladi tare da 'ya'ya wal uslubu tarbawi al hakim shine fa ainihin uslubi na tarbiyya wanda ke cike da hikima annajih wato hanya na tarbiyya wanda ke mai kullewa allazi tadawu ilayhi yawm tarbiyyati hadithiyya wanda tarbiyya ma na zamani yake kira zuwa gare shi a yau wa qaddara ilayhi rasul sallallahu alaihi wasallam منذ 15 قرنا manzo Allah sallallahu alaihi yayi kira akan irin wannan tarbiyyar tun sha 15 da suka wuce bi qaulihi wa fi'lihi da fadansa da kuma aikinsa faqad kana sallallahu alaihi wasallam يسف عبد الله وعبيد الله كم وكثيرا بن الأباس رضي الله عنه واتو يسف كنا ويسافه كم واتو ديوا من ذال سبع يكذن شيء yana yin masafaha ya jera sahu da Abdullahi dan Umar da wa kasiran min bani daga yawa cikin 'ya'yan dangin su hakan nan Annabi yana musafaha da su yana zama da su har ma wani lokaci ya sanya su su ranka tsere sun bai kula annabi yana cewa man sabaka ilayya in yara sun zo ce wanda duk ya riga zuwa na falahu kaza wa kaza zan bashi kaza sai ga kowa ya zo da gudu ina fata mun gane fa yastabiquna ilayhi sai su ranka tsere suna rage-rage zuwa jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaquna ala zahrihi wani sai ya zo ya hau gadon bayan annabi wa sadarihi wani ya zo ya hadira akan kirjan annabi fayuqabbiluhu النبي sai ya rungume sai yana wasa da su Allah ya shi لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وأخرج البخاري إمام البخاري في الحديث في الأدب المفرد a cikin adabul mufrad wa tabarani da malan tabarani ana bi huraira daga abu huraira Allah ta'ala shi kara masa yadda yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana akhadha bi yad al-hasan aw al-husayn yace wata ana annabi ya kama hannun hasan ko kuma husaini Allah ta'ala shi kara masa yadda thumma wada'a qadamaihi ala qadami ya dauki kafan hasan din ko husaini sai ya daura akan kafan shi ko akan cinyen shi sun makala sai ce tarakki hau an gane ku taka ni kai sama dukkan wannan ababi na mudan abu sallallahu alaihi wasallam mala yace wa tatajalla ruhur rasul sallallahu alaihi al-murabbi al-azim ruhi wato na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai girma mai tarbiyyar nan mai girma yana fitowa karara asara mata tajalla sama da ma yanda ka gani fi hamlihi Hassan wal Husaini wato lokacin da ya dauki Hassan da Husaini radiyallahu anhuma Allah ta'ala shi kara musu yadda wa taraffuqihi bihima da yanda yake jin kansu wa hanuhi alaihima da yanda yake tausaya musu daribal matal lil abai wannan ya isa ya zam wato abin buga misali ga ubanni wal ajdadi da kakanni fi kulli zamanin wa makanin a kowane zamani kuma a kowane wuri liyakunu ala khalqin dan su kasance akan dabi'u wanda yake yardaje karim su kasance akan dabi'u na karamci ba tilkal garasatil ladna al-gadda wato tare da wannan dashe wanda yake mai daɗi kuma mai duhu ba ba alaihi min waqarin wa makana duk da abin da suka kasance a kai min waqarin na ratsuwa wa makana da matsayi wa qadarin da kuma mataki na rayuwa وذلك في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي wannan kuma za a fahimci haka a cikin hadisin da wato Imam Ahmad da Imam An-Nasa'i suka rawaito an Shaddad ibn Ausin qala yace kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wa huwa hamila Hasanan Husayn yana dauke da Hasan ko Husayn ji maganar nan fatakaddama masallaci fa annabi a matsayinsa na wani a matsayinsa na lima zai zo masallaci yaro ya ce baba da ni za a yi ce zo mutum ya ɗauko shi sai da aka zo ana jiran liman in gane ko fawa za a hu fata ƙaddama annabi sai ya shiga wajen limanci shi fawa za a hu sai aji hasan sun makabbara fi salati annabi ya kabbara ya ce Allahu akbar aka fara ka sallah kai du'a wal istiftahi aka karanta fataha aka karanta sura aka yi kabbara aka yi ruku aka dago sami Allahu liman hamida aka yi kabbara aka yi sujada a'a fa sajada ta a cikin sallan annabi ya wani irin sujada ta ko tawkili ne yi wata irin sujuda a tsalaha ya tsawaita sujada mai ruwaya ne ba yake ba mu labari kun gane ku ba mai ruwan shaddad yake cewa an yi sujada an yi tasbihi an gama an yi addu'a har dai wani ruwaya ce sai da maka zaton ko ta Allah ta kasance ga annabi ne ya ce fara fa'atu ra'asi sai na dago kaina ko da na dago kaina fa idza sabiya ala zahrihi sai daga kawai yaro yana wasan shi a gadan bayan annabi Zai bai kai tashi ba, sai be abin nan ya je ya in gane ko yake fara ji a tafi su juri, sai na koma na ci gaba da sujada. Ba shi kuma kaɗai ya ɗago ba, da yawa sahabai sun ranka ɗago. kuma ya ɗago ya ga yaro a bayan annabi sai ya koma kuma ya ɗago ya ga yaro a bayan annabi sai ya koma haka nan dai aka hankula aka gama sallah falan ba ka ba salatahu lokacin da annabi ya ƙari sallah ƙalu sai suka ce ya rasu ya manzo Allah ka amanta, wanda ba sa da ke faruwa suka ce ya manzo Allah wannan sallah ta yi tsawo ka tsawaita jira. ƙala sai annabi ya ce inna bani ɗana ne irta halali ya hau bayana fakarihito ana a ajila sai ba na san wato in gaggautar da shi ba na san in kore shi hatta ya ƙazi ya hajjata na bari ya gama wasan shi sallallahu alaihi wasallam wato malam ba irin sabai ne a duniya ka gaya mu wanne man zai wannan bare maka ta babban maukaci a duniya sai limaman nan sun cika son yaya wallahi to hakan ma da suke zuwa wani na korafi su ma zo masallacin balantana su shiga sahun gaba ballantana ka za ko kuma kawai shaɗe idan da sa mutane shi ba yanzu haka ma sun yi fitsari A ko kashi suka yi in gane ku ba kuma cewa aka yi sunna ne zuwa da yaro masallaci kai kuma ba liman ka zo ka zo ka zo ka yaro wa ga ai ga wannan tsari ya faru ne dan kuma in ya faru ku sani ba matsala ba ne ba cewa aka yi a bai da wannan ya zan ɗabi'a domin akwai kuma wasu wanda suke kuskure irin wannan ina ba ta mun gano wannan a'a an samu matsala hajiya tana girki ko ma an baka reno ba ta nan an kira sallah kun gane ya ce baba za ne wajen wa za ka bashi ta tafi asibiti ko tana jego ko kun gane ko Shekarun kuma ɗanka ku zo masallaci. Kun gane ku? Allah ce maki yau Malam, shahid dai kawai abin lura a wannan, kawai gaba. Shi ne yadda annabi yake wasa da kanana. Yadda annabi ke ja yara a jiki. Shi yasa ɗan abba ɗan masaudi yake cewa to tun muna yara ba da muke kauna irin manzan Allah. ce muna wasan ƙasa sai zo ya tare mu ce salamu alaikum ya ba su hannu su gaisa ya shafa kansu ci Allah ya muku albarka yayan nan ba dole ya farin jini ba shi yasa nake fada nake ƙara fada duk abin da zai sa a so mutum annabi ya kula bayan wannan sifa duk abin da ke sa a so dan adam sifa ta halitta ko sifa ta ɗabi'a annabi ya cika wannan sai dai wani kuma ya wuce wannan shi yasa ko hasadan idan hasada in ya zage shi in ya koma gefe sai ya kira shi aminu ko ba ga bane sallallahu alaihi wasallam bala yace haka za yan bage an ya kuna sha'anin muslim ma auladi haka ya kamata ya zan al'amarin musulmi game da yayan shi bi khalituhu ya rinka zama da su wa tawaqqafa bihim yana dakatawa wa ya taraffaqu bihim ko ya rinka dan tausaya musu wa hannu alaihim ya rinka jin kansu wa yumadihuhum ya rinka dan ba'a da su wa yadkhulu ala bihi musa'ada? ya rinka shigar da walwala a cikin zukatansu wal gibta ya rinka shigar da kauna a cikin zukatansu mastata ila zalika sabila matakan zai iya gurgudan iyawarsa ina fata mun gani wa ma da min waqtihi faragan wasi'atin gub duk lokacin da ya samu wani faraga ya ɗan samu yalwa a lokacin shi to ya ba yaransa wannan dama al-muslim ma'a auladihi wato ba tsanani ba ba kaushi ba ba tashin hankali ba ba zagi ba da ba da mangan a daidai lokacin da ba kuma cewa aka yi ko da yaushe ka tafi haka ba sai za mu ji akwai inda kuma annabi yakan taka birki haka ne ku akwai lokacin da yakan yi tsawa ko akwai lokacin da yakan yi fada ko akwai lokacin da yakan hana ko haka ake so mu kasance baina baina khairul umur kuma kun ji malam a farkon bayanin yace sai ka rinka lura da zamani haka ne sai ka rinka lura da kuma matakin shekaru na yaro haka ne sai ka rinka lura da matakin hankali ma na yaro kowa ke mu'amala da shi gwargwadon hankalin shi gwargwadon zamanin shi gwargwadon ina ba ta mun gani Allah ta'ala ta yi ai ka ga da za ka mu'amala wannan da ake magana ya karami yaro ba zai yaro dan shekara goma gote gote ko ba gore ba ya dan shekara dan goma sha biyar ko ya zo ce dare hannun baba ya ai ka ga kun gane ko a wannan akwai rashin kunya da rashin mutunci ba ce kaga nan ana magana yaro ɗan shekara irin ɗan gudun gudun ɗin nan ɗan shekara ɗaya ɗan shekara biyu ɗan shekara ɗan shekara hudu ba na to ba al'adar mu ba ne ka gane wani abu ana lura da ol na ga wani abokina yana posted. jagada jagada budurwai wajen ba ya haka ai bai yi ba mu a nan ne ba harama ba ne na ce bace kai harama ba ce amma wane ne zai ga wanda ya gane yarka ce kuma mu a nan ma aka gan kaka, ai za ce baba ne kai dan Allah ba ko ba ka ne ba to in ba laifi kaga maza ka to kai haka daga kai sai ita mana amma mene na ɗauka kana turawa a facebook kana turawa duniya ai bai yi ba tabbas gaisawa da rangume meniya tsakanin yaya da iyaye da kisin ɗin juna tsakanin yaya da iyaye ba haramun ba amma dole sai ka rinka lura da irin al'ummar da kake rayuwa da su musamman kai a matsayinka wani abu ya taba faruwa can gidan baba wakili lokacin baba hamad memorial suna wajen kun tana ko za su yi wani yayan ɗalibai da za su yi yayan ɗalibai su familin baba ahmed larabawa ne su kun gane ko so sun zo su hakim su waye su waye sun zo kowa ya zo sai a gaishe sai a kai ga wani wani sai akwai iskanci a ciki ba su zaba ba ba su gani ba su kuma wannan ya zame musu ɗabi'a kuma ko gidan kai je kana cikin su haka suke su ba rozu kuma har yanzu ko da haka suka taso suka ga iyayensu da go haka na haka na. ka gani Eh, a gida kai da su matanka ta fahimci wannan ita ma yan ta fahimci wannan wannan ba matsala ba ne amma dai fito da abubuwa ƙarara irin waɗannan bayan tsakanin al'umman da suke ba su da wayewa na ilimi to akwai matsala da kuma magana eh to amma kar a yi zubar da baki ne ko ba haka ne wato magani duk duk abin da za mu yi matsala mutuncin mu wajibi baya halasta mai tamfarin da mutuncin mu dan abin da yake halasta ko ma sunna mun gane shi kare mutunci wajibi ne wai sun ce mutunci madara ne wanda yake da wancan ɗabi'ar fa ta kallon cewa ga irin mutanen da suke irin wannan babu wani hadisi za karanta mashi gamsu ba musamman masu ba karatu suke ba mafi yawancin mutane ba karatu suke ba ko ba haka ne ba to kana jin ba wai ma ba wai ma namiji da mace ɗa da uba ko da uwa ba namiji da namiji ma kai wani yana kallon ka zo da bid'a zo ba ko ba haka wani yana kallon wani abin bambarakai in banda yanzu da ɗalibai daga nan suke zuwa sudan suke zuwa saudiya suke ko in sun haɗu kaga ana haka ai da ta ana kallon wannan da zarar an ga kai haka wani gomo ne kai kawai Allah ya mana gudu